Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25. sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. masu ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin a VOA Africa akan mita 200.5 da ke birnin Yamai sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sallah da fatan Allah ya maimaita mana. Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke barin cikin sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci a shirinmu na la'asar. Yau Laraba 6 ga watan Yulin shekarar 2016 da farko ga kanin labaran duniya. Makonni biyu da suka shige wani dan yakin sa kai ya kama wani dan kungiyar Boko Haram wanda yake kokarin shiga birnin Maiduguri da bomb. Yau ranar sallah ne kuma aka kai harin kunar bakin wake a kasar Yamal har ma aka kashe akalla mutane shidda. Wani bincike da aka gudanar kuma ya nuna cewa harin mamayen da sojojin Ingila da Amurka suka kai Iraq shekaru goma sha uku da suka shige kuskure ne. To Allah ya kyauta mai sauraro yau shirin namu ka cokan na gaishe gaishen sallah ne musamman daga 'yan Afirka mazauna Amurka zuwa kasashen su. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya kafin sannan ga wannan. gaishe da Aminu Ado a Kano. Ina son in yi amfani da wannan damar domin in miƙa saƙon gaisuwar sallata da mahaifina Alhaji Bashir Gwammaja ta bayan gida. Zan kuma koma gana in miƙa saƙon gaisuwa ta. To kafin wannan gaishe-gaishe bari mu je ga cikakkun labaran. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. makonni biyu da suka shige malam umar muhammad ya kama wani wanda ake kyautata zaton dan kungiyar boko haram ne wanda ake kokarin shiga birnin maiduguri arewa maso gabashin najeriya dauke da bam malam umar ya ce ya kama mutumin ya danka shi hannun kwamandan sojoji jami'an tsaro sai suka kwance bam ɗin da mutumin yake dauke da shi shi dai malam umar muhammad ɗan shekara 32 da haihuwa yana cikin ƙungiyar 'yan yakin sa kai da gwamnatin jihar borno ta amince da kafuwarta a shekara ta 2013 domin ta taimaka wajen yaƙi da 'yan Boko Haram. Ƙungiyar Boko Haram ta yi shekaru bakwai tana razana yankin arewa maso gabashin Najeriya da kuma tafkin Chadi. 'Yan ƙungiyar Boko Haram sun kashe fiye da mutane dubu ashirin suka kuma tilasta wa kimanin mutane miliyan biyu da dubu ɗari bakwai arcewa daga gidajensu. To amma alhamdulillahi ƙoƙarin da sojoji suke yi ya kassara 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin da kuma su daga yankuna da dama. a halin da ake ciki kuma daga can sokoto birnin shehu wakilin sashen hausa murtala faruk sanyinna ya aiko mana da rahoton jawabin barka da sallah da mai alfarma sultan sa'ad abubakar ya gabatar mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad ya mayar da hankali ne akan babbar matsalar rashin tsaro ba a najeriya kadai ba a duk duniya baki daya musamman kasashen musulmai kuma ya kamata duk shugabannin musulunci na duniya ya kamata su haɗu a tattauna ce ne za a yi a samu ƙarshen wannan rigima da in kun duba duk inda ake ta'addanci a duniya ƙasashen musulmi ne to duk musulmi ke shan kashi me yasa haka nan mu zauna mu tattauna da kanin ni an matsala masu kawo ta'addanci da sunan addini mu wani da mu guda mai maganin su ko su wane ne da san cewa musulunci bai yarda da ta'addanci ba kowane iri ne mu musulmi ba 'yan ta'adda ba ne mun sha faɗin haka nan a nan cikin gida kuma mai martaba sarkin musulmin ya yi kira ga 'yan najeriya da su tallafa tare da bada goyon baya ga kudirin gwamnatin tarayya na bunƙasa sha'anin tattalin arziki da wadata ƙasa da abinci ta hanyar bada kulawar gaske ga sha'anin aikin gona. kai kanmu da kanmu da sauran mutanen mu mu kawo gonaki mu ta noma mu yi ƙwari mu ci da kanmu kada mu dogara ga sai an ba mu kuɗi mu ci mu so sosawa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sa gona a gaba cikin aikin da yake muna san cewa ya tattauna da gwamnoni akan za a ƙara bunƙasa aikin noma a duk faɗin ƙasar nan musamman ƙasashen mu na sokoto da kebe da zamban sauran wurare inda allah ya barata domin a aikin noma mai alfarma sultan sa'ad abubakar kenan kafofin soja a kasar yamal sun ce a yau laraba ranar da ake sallar nan harin kunar bakin wake na bam da aka ɓoye cikin motoci biyu sun kai wa wani sansanin soja kusa da filin saukar jiragen saman birnin adin hari akalla mutane shida aka kashe kafofin tsaro sun ce an yi musaya harbe-harbe kuma bama-baman sun tashi a yayin da 'yan yakin sa kai suke kokarin yin amfani da rudanin da aka samu domin yin karin barna birnin adan yana zaman shalkwatar gwamnatin yamal na wucin gadi tun lokacin da sojojin gwamnati suka kwace birnin a bara to amma kuma munanan hare-hare sun zama ruwan dare a birnin a watan mayu wasu masu harin kunar bakin wake na kungiyar isis sun kashe kuratan sojoji 45 a sansanin soja a birnin yamal adan din To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Harin mamayen da sojojin ƙawance na Amurka da Birtaniya suka kai ƙasar Iraq shekaru goma sha uku da suka shige bai zama wajibi ba, domin tsohon shugaban Iraq mai mulkin kama karya marigayi Saddam Hussein baya jawo wa Birtaniya da gigan ƙasashen duniya wata barazana. Wannan bayani yana kunshe ne cikin rahoton rawar da Ingila ta taka a yakin da aka daɗe ana jira. Bincike ƙarƙashin jagorancin wani tsohon ma'aikacin gwamnatin Ingila mai suna John Chilcot ya ɗora laifin shiga yakin da Birtaniya ta yi akan 'yan siyasa da jami'an tsaro da ma'aikatan jakadanci da kuma manyan jami'an soja a saboda rawar da suka taka wajen kai harin mamayen a Iraq. A wajen wani taron 'yan jarida da ya cika makil da mutane a birnin London, Mr. Tilkard ya ce shirya kai harin mamayen yana cike da kurakurai kuma an samu matsala ko kuma matsaloli waɗanda har kwanan gobe ana fama da su. Ya ce sun tantance cewa Birtaniya ta yi zaɓin shiga yakin tun kafin a yi amfani da wasu hanyoyin kwance ɗamarar yaƙi cikin lumana. An share shekaru bakwai ana gudanar da wannan binciken. A yayin da aka gudanar wato aka gabatar da sakamakon wannan bincike kusan shekaru goma kenan da aka kashe tsohon shugaban iraq ta hanyar rataya shi jiya talata dan takarar shugaba na Jami'ar republican donald trump ya yaba wa salon mulkin marigayi saddam hussein donald trump ya ce ko da yake ana daukar saddam hussein a zaman ba mutumin kirki ba to amma kuma akwai abin da ya yi da ya isa yabo ya ce saddam hussein ya yi ta kashe 'yan ta'adda a zamaninsa bai bari sun yi sakad ba a saboda haka ya ce yakin da amurka ta kaddamar a iraq kuskure ne Mr. Trump ya ce ya sha nana ta wannan furuci, a saboda haka ya ce ya kamata tsohon shugaba Bush da shugaba Obama su nemi gafarar kaddamar da wannan yakin. yau laraba aka yanke wa dan wasan olympic na kasar afirka ta kudu oscar pistorius hukuncin daurin shekaru shida a saboda an same shi da laifin kashe budurwarsa riva shinkaf shekaru uku da suka shige a yayin da take yanke hukunci mai shari'a eh, thakozil masipe ta yi misali da cewa takaicin shi pistorius ya da ya nuna lokacin da aka yanke masa wa'adin farko da aka yanke masa hukunci a lokacin da aka yi masa shari'a pistorius ya yi kirarin cewa ya yi kuskure ne lokacin da ya harba budurarsa domin ya zaci barawo ne shigo masa gida ya kuma harbe ta sau hudu a shekara ta 2013 to amma lauyoyin gwamnati sun ce dama shi ya kashe yi shirya kashe ta ne. labarin duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka ana dai tare da sashen hausa ne na murya amurka a washington dc yanzu bari in barku da jimmai da gaishe-gaishen sallah masu sauraro yau fa take sallah Assalamu alaikum masu sauraro Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da kashi na uku kuma na ƙarshe na gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki albarkacin wannan rana ta ƙaramar sallah. Za mu fara karɓar gaisuwa daga birnin Boston jihar Massachusetts. Salamu alaikum masu sauraronmu sunana Alhaji Garba Suleiman Krako Samunaka daga nan birnin Boston, America, Massachusetts. Ina miƙa gaisuwan sallah na da barka da shan ruwa ga mai martaba sarkin musulmi Sa'ad Abubakar. Ina miƙa barka da sallah ga mai martaba sarkin zazzau dr shehu idris ina mika gaisuwan sallah na ga minister of external affairs internal affairs general abraman bello dambazau da his excellency gwamnan mu na kaduna state nasiru yan rufa'i da fatan duk sun sha ruwa lafiya a samu naka ina gaida sarkin samu naka da barka da shan ruwa a katsina ina gaida ahmed mashi hassan kurfi alisani sound junaidu murde galadanci a daura ina gaishe da awar muktar ina gaishe da sabi yusufu daura sannan a kaduna ina da hajiya uwani ibrahim suleiman a kano ina da alhaji awolu kofar ruwa motors sannan ina gaishe da abdu baba da musa a kefi da kuma a yahaya immigration ina kuma gaishe da amadu wudil ina gaishe da alhaji ibrahim usman wudil a kano ina fatan sun sha ruwa lafiya da kuma allah maimaita mana na baɗin baɗaɗa wanda kuma ban na gaishe su ba yan uwa da abokan arziki sai a min uzuri a yi haƙuri na gode allah shi maimaita mana kuma a gombe ina gaishe da yahaya dogara ina gaishe da garba nital a zaria ina gaishe da shitu da sha'ibu umar kula dukansu a zaria ina gaishe da janar muhammad barau a abuja da general aminu maude zaria retired ina gaishe da aminu ado a kano ina gaishe da aminansa alhaji umaru dukansu a kano da fatan sun yi sallah lafiya sannan a kofan gayan ina gaishe da malam umaru ambulance driver a nan a zaria asibitin gamba sawaba ina gaishe da abokina aminu idris bajiwa a katsina da balashi aibu dukansu a katsina sannan ina gaishe da alhaji bashir na alhaji kofar ruwa kano sannan ina gaishe da alhaji to a sha ruwa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakati ni ta fatima daga amerika ina so in yi amfani da wannan damar domin miƙa saƙon gaisuwar sallata da mahaifina alhaji bashir gwammaja ta gwayen gida da kuma mahaifiya ta hajjiya samira gwammaja ta gwayen gida kano nigeria ina fata duk sun yi sallah lafiya allah ya maimaita mana sannan kuma ina mika sabon gaisuwar sallah ta da iyayena bi baba amadu ta tagwayen gida da baba audu ta gwayen gida da baba tahir da baba malam da baba jibrin hajiya nafisa wawu hajiya maryama da hajiya zulai da antikande kande da hajiya shafiya yayin gwammaja da sauran yan da sauran iyayena maza da mata da yake suna da yawa wanda na faɗi sunansu da wanda ban faɗi sunansu ba ga baki ɗayansu ina yi musu barka da sallah Allah ya maimaita mana Allah ya sa mu ga sabuwar shekara ina kuma miƙa saƙon gaisuwar sallata daga kakannina baba sani hajiya saratu hajjiya fulera da sauran kakannina maza da mata duk ina miƙa musu saƙon gaisuwar sallata ina yi wa yayyena da ƙannina maza da mata kuna da yawa ba zan iya faɗar sunan ku ba saboda haka ina fata duk kun yi sallah lafiya ina gaishe da Abdul Jalil Zaria da iyalan shi da fatan su ma sun yi sallah lafiya ina kuma gaishe da iyalan gidan Alhaji Muhammad Zaria da fatan su ma duk sun yi sallah lafiya zan kuma koma Ghana in miƙa saƙon gaisuwa ta ga iyayena da yayyena da kanina da suke kumashi a kara da fatan sun yi sallah lafiya ina kuma miƙa saƙon gaisuwar sallah ta ga um, iyayena maza da mata da surakaina da suke kufureduwa akwai yayye da kanne su duka ina musu fatan sun yi sallah lafiya allah ya maimaita mana a ƙarshe kuma yana miƙa saƙon gaisuwar sallah ta ga dukkanin al'ummar musulmi maza da mata yara da manya ina fata kowa ya yi sallar lafiya Allah ya mai mai tabina Allah ya sa ga sabuwar shekara alhamdulillah to Allah ya maimaita mana amin amin na gode assalamu alaikum sunana salma sahabu aliyu daga nan birnin washington dc ina barka da sallah ma yan muhammadu bala da kuma kawo salami muhammadu bala da babba alhassan da babba basiru imam aliyu da yafindo aisha muhammadu bala anti hadiza muhammadu bala amina anti amina muhammadu bala anti halima muhammadu bala anti adamu muhammadu bala anti salamatu muhammadu bala anti hawa ningi muhammadu bala ya sallau jibu zurema ya isa jibir girema ya musa jibir girema anti mero jibir girema anti hawa jibir girema muktar jibir girema saliu jibir girema aisha jibir girema halima jibir girema bajoga asiya jibir girema abubakar jibir girema mero bello shehu dan fulani da hajiya salma sadiq jibrin da hajiya halima isa girema da aisha mutar grema da anti sa'adat shalen da anti sa'adatu shatima da gogo suri imam gogo nafisatu imam da gogo habiba afno da gogo rukayyatu grema da gogo hawa grema da gogo fatu grema da habida hawa twins sannan kuma da jibrin isa girema da fatan kun yi sallah lafiya sannan kuma ina gaida kowa da kowa na kowa barka da sallah salamu alaikum Waɗannan gaishe-gaishe suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC albarkacin wannan rana ta karamar sallah. To na farko muna ma Allah godiya sarki dai kan wanga wata babban wata alfarma mai albarka watan Ramadan. Ku gaisuwa na zuwa ga iyaye da kakanni a birnin Sokoto. Nan ƙauyen namu taro gajiya. sa'an nan garzo zuwa nan wa na alhaji usman mijin kuma da iyayensa da kanninsa da kuma matansa sannan na biyu zuwa ga alhaji faruk muhammad ma daga birnin kadi ina musu fatan alheri na wanga wata na watan ramadan ina fatan kuma sun sha ruwa lafiya sannan na biyu koma a kasa na ghana ina gaida sarkin zangon kumashi alhaji muhammad faro da shi da iyalansa da kuma fadawansa da kuma sauran sarakar duk baki daya na kabilu sa'annan zuwa ga yayannina da kanina hajiya aisha muhammad miji umar hajiya hadiza miji umar hajiya sauratu miji umar da mazansu da kuma 'ya'yansu duk baki daya sa'annan zuwa ga na hajiya nazifat da 'ya'yan namu duk baki daya laila miji umar muhammad abubakar mijimman muhammad da abdurra'uf mijimman muhammad sannan na uku mu dawo zuwa nan a new york gaisuwa zuwa ga sarkin musulmai da karshe muna mu allah godiya da ya kama wani wata babban wata mai alfani mai albarka na gaida yan waye duk baki daya da kulle musulmi allah ya kiyaye mu duka baki daya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni ne naku alhaji ibrahim mijimma muhammad To Allah ya maimaita mana. Amin amin amin amin. Assalamu alaikum. Suna na Hajiya Aisha na gudu. Ina aiko da gaisuwa zuwa ga iyaye na da 'yan uwana a gidan Alhaji na gudu a bikin ruwa Kano. Ina fatan kun yi sallah lafiya. Ina gaida iyaye na Alhaji Baramasi na gudu. alhaji tijjani na gudu alhaji mutari na gudu barkanku da sallah barka da sallah hajiya magajiya hajiya hawakulu hajiya nabi'u da hajiya suki alfindiki ina fatan kun yi sallah lafiya barka da sallah hajiya saratu muktar abdullahi a nndc quarters sharaɗa ina gaida alhaji mutari hashim da alhaji abdulkadir asanka na gaida alhaji mansur hashim da iyalinsa a jambulo barka da sallah dr kabir alfindiki na aisha diagnostic da matarsa da 'ya'yansu barka da sallah barista mb shehu a fage barka da sallah barista ismail abdul aziz Barka da sallah barista Aliyu Yahaya mustafa Ahmed Taylor da Sharif Abdul Karim a fage, barkanku da sallah na fata duk kun sallah lafiya. Olonfe da iyalinsa a Fatima Famisi gidan magani barka da sallah. Ramatu Muktar da 'ya'yanta a John Bulo da kuma Aisha Balarabe da 'ya'yansu. duk na gaishe ku barkanku da sallah halima Mahadi da 'ya'yanta ina gaishe ku barkanku da sallah ina fata duk kun yi sallah lafiya bakin ruwa duk ina gaishe ku barka da sallah assalamu alaikum to allah ya maimaita mana ko amin amin na gode kafin daɗi aka ce ƙarewa mun kawo ƙarshen gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki sai kuma babbar sallah idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa jimmai alli a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa nake dukkan masu mu a ko'ina suke barka da sallah nake kuma fatar allah ya maimaita mana ya sa mu gani baɗi lafiya Allah kuma ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya tabbatar mana da alheri. To Allah maimaita mana har ila yau dai juma'a bata nisa ba ga ta da takaitattun labarai. makonni biyu da suka shige malam umar muhammad ya kama wani da ake kyautata zaton dan kungiyar boko haram ne wanda yake kokarin shiga birnin maiduguri arewa maso gabashin najeriya dauke da bom malam umar ya ce ya kama mutumin ya danƙa shi hannun kwamandojin sojoji jami'an tsaro kuma sai suka kwance bam ɗin da mutumin yake ɗauke da shi kafofin soja a kasar yamma sun ce yau laraban nan ranar sallah harin kunar baƙin wake na bam da aka ɓoye cikin motoci biyu sun kai wa wani sansanin soja kusa da filin sauka jiragen saman birnin adan hari akalla mutane shidda aka kashe kafofin tsaro sun ce an yi musayar harbe-harbe kuma ba mai sun tashi a yayin da 'yan yakin sa kai suka yi ƙoƙarin amfani da rudamin da aka samu domin yin ƙarin barna. Babu hujjar harin mamayen da sojojin ƙawance na Amurka da Birtaniya suka kai ƙasar Iraq shekaru goma sha uku da suka shige domin tsohon shugaban Iraq ɗin mai mulkin kama karya marigayi Saddam Hussein baya jawo wa Birtaniya da gigan ƙasashen duniya wata barazana. Wannan bayanin yana ƙunshe ne cikin wani rahoton rawar da Ingila ta taka a yakin da aka daɗe wato rahoton aka daɗe ana jira bincike ƙarƙashin jagorancin wani tsohon ma'aikacin gwamnati ya ɗora laifin yakin shiga yakin da birtaniya ta yi akan 'yan siyasa da jami'an tsaro da kuma ma'aikatan jakadanci. To da takaitattun labaran shirinmu na la'asar ya kammala sai da daddare in Allah ya so za mu sake juyowa da fatan za a ci gaba da shagulgulan sallah lafiya amma kafin sannan yau da gobe suna nan shigowa sannan lamba da aka saba lalibar mu kasancewar ana wasu 'yan gyare-gyare kan yadda layin yake wahalar samuwa to ga sabuwar lambar da za a kira amma yau kawai alamar tarawa biyu sifili biyu shida ɗaya tara uku takwas shida ɗaya zan maimaita biyu sifili biyu sai an sa alama tara shida ɗaya tara uku takwas shida ɗaya a madadin jimai ali da julie leathers da kuma injiniyan mu utko usman kabar ke cewa a zama lafiya.